zuciyata ba wai ruwa da iska akan ke ba zane na kewa ba idan na samu tsadar samun ke ba zane tanka kowa ba ni ban ga mai haya Yeguri maza kariyar cike yeguri ya biya kai a warware masu takarawa. Kun ga laki yayi, an kana ke yi ta shi ba ta shi masu taso ta Oh, yes, we ya. Salamu alaikum yanzu ku matan arewa haka za ku koma kuna yi mana irin fitsara da lalaci da kuma fito mana da shi kenan kuna koya wa 'ya'yanmu rashin kunya kuna koya wa matanmu rashin kunya kuna nuna wa duniya cewa ba ku da tarbiyya kuma wace irin ya ce ke idan ubanki ya ga wannan bidiyon wanda ya san ya aurar da ke shekara goma sha biyar zuwa ashirin da ta wuce ya san yanzu kin kai yana tsammanin kin kai ke ma ki ba da tarbiyya kuma sai maimakon a ganki kina bada tarbiyya irin abin da zaki zo kina nuna wa duniya kenan wani irin kwakwalwa ne wannan wani irin tunani ne wannan haba jama'a ki zo ki kina nuna kina karkada jiki kina nuna duwawunki da sauran gaban jikinki a gaban jama'a a social media a kasuwa wai ki ce kina nuna soyayya ai ba haka in kina son ma a gane kin cika mara kunya ki tuɓe tufafin ki Ki tuɓe mishi shi ma tsohon tufafin shi ke wani irin abu ne ma duk yawanci matan ma manya ne sun girma babu ma siffar jikin irin na 'yan matan da kuke son ku nuna ba ku da shi ma ya kare. wani irin tarbiya ne wannan ta yaya za ku fuskanci iyayenku da surukanku da 'ya'yanku da mazajen 'ya'yanku wani irin aure ne za ki zo wani irin yanzu idan mijin yarki yi wa yarki gori ko da nan da shekara biyar ne ya yace uwarki ba ta tarbiya ga abin da ma take yi a cikin idan jama'a kina da bakin magana ni ban san wani irin tunani bane wannan haka za mu tafi a rayuwa muna yi muna tuntube ana ana toshe nan kuna kunna can wannan wallahi ina kira ga iyaye da kuma manyan mazaje ku kula wallahi duk matar da ta yi wannan al'amari to wallahi ku bincika ta da kyau kuma wannan tarbiyya da kuka gani ana yi wallahi wadda kuka gani ce groups ne mata suke budewa na social media suna lalaci suna fitsara suna fitsara suna tattauna sirrin ku yanzu gashi sirrin naku sun zo suna bude shi a gaban bainar jama'a kuma idan ma ba ku kiyaye ba wallahi al'azim wata rana tsiraicin kuma ba za su bari ba muna auren mata kamar a tasha jama'a wannan wani irin tarbiya ne me kike son a gani a jikinki mijinki in zaki yi masa ai kowa ya san cewa tsakaninki da mijinki akwai shakuwa tunda kuna da 'ya'ya da yana zaune da ke a gida kowa ya sani kuna zaman aure ne amma zaman aure ai ba zaman da zaki dinga bayyana wa mutane sirrin abin da kike yi a auren naki bane kina rawa kin kunna to wai a lokacin sallah lokacin da ake son a nuna tarbiyya da nishadantuwa ta hanyar da za a ce oke wannan mata ta ba wa 'ya'yanta tarbiyya ta samu kula ta samu asali wannan wani irin aiki ne haka ni ina gani kamar cewa ya kamata ku daina sharing din wannan al'amari duk wanda yake da wannan bidiyo ya kamata ya cire shi daga wayarsa wannan abu ya yi muni kaga 'yarka ko matarka ko ƙanwarka ko ƴar uwarka ko matar ɗan uwanka wadda kake mutuntawa ta fito a bainar jama'a tana rawa tana juya jikinta da sauran ɓangarorin jikinta a bainar nasi social media da kuke kallanta waɗanda suke commenting da suke like su ne 'yan kaɗan waɗanda suke silent observers sun fi kowa yawa kuma za su yi muku hisabi kafin ma Allah ya muku wannan al'amari ya yi muni wannan al'amari bai yi ba kuma ina ganin cewa ya kamata ku yi maza ku janye shi wadda ko ta ci gaba da haka wallahi fitsara ta yi fitsara kuma tarbiyyarta ta gaya mutane cewa gurɓatacciya ce kuma ina ganin cewa dole mu yi addu'a Allah ya raba mu da irin waɗannan mata subhanallahi a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ya kiyaye